سيد البخاري لأبي عبد الله الإمام البخاري رحمه الله يوم آه، عشرين دلوقتي لوطن جمال الثاني في جرم أيتي صلى الله عليه وسلم يقال تجمع قياد تجيبه دا أربعين دا قياد دا مكة دا مدينون دي دي دي دا عشرين تجيبه وفرعيه البركة وأن مثلا لنا الشيخ جعفر محمود adam rahimahullah da ke garin dirbinde kuma wannan shine darasin na saba'in yau kusan fiye da wata biyu muka yi hutun wannan karatu kuma cikin ikon allah ba mu samu mun dawo ba sai yau an mun sauya rana kamar yadda ake iya gani a da mun saba gabatar da karatun a ranar litinin yau kuma asabar kasancewar wasu dalilai masu ƙarfi da za su iya bayuwa ga idan aka ce sai an matsa an mai shi litinin zai iya yiwa karatun gaba ɗaya ma ya tafi ya zama ba a iya samun damar gabatar da shi hakan ta sa muka canja rana don ta dace da ranakun da za mu iya samun dama mu gabatar da karatun a idan Allah madaukakin sarkin darasin zai ci gaba kamar yadda aka saba a wannan sabuwar rana ta asabar idan ba a manta ba cikin kitabul azan a wannan littafi mun kwana a babi na 29 kuma insha Allah za mu tashi babi na 30 قال المصنف رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعته قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث الجماعة تفصل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة الإمام البخاري رحمه الله يكاو أثر na aswad cewa <clears throat> ya kasance idan sallar jam'i ta kubce masa to sai ya tafi zuwa wani masallacin daban shi aswad ɗin da ya shi ne aswad bin yazid al-lukai wanda yake cikin manyan tajayi wannan asar din ibn abi ya kawo shi da isnadi sahihi cewa idza fatatuhu aljamaa fi masjid qaumihi da wannan lafazin ya kawo shi cewa shi azwar ya kasance idan sallar jam'i ta kubce masa a inda ya saba yin sallar jam'i to sai ya tafi zuwa wani masallacin daban dan ya tsirci jami'i imam bukari ya kawo maka wannan asar din ne a wannan babin dan ya nuna maka cikin jami'ai? suna fifi da yin sallah cikin jam'i sama da yin sallah mutum ɗaya idan an samu matsala mutum ya rasa jam'i sai fara kawo maka da asar na tabi don yi ƙarfafi magana sai ya kawo kuma cewa ana tsan malik shi ma wata rana ya zo ya iske cewa a wani matsalar jihar ayin sallah ko masallacin su ko wani ta sannan da ya samu an riga yin sallah fa na wa qama wa sallah da ma ila ya zo da mutanensa. sai sa aka kiran sallah aka kiran sallah na lau nan sannan aka iqama aka yi sallar jirgi nan ma ibn hajar ya kawo tattaunawar a cikin ah, fatawar bari shafi na ɗari da hamsin da tara juz'i na biyu ita wasalau abu ya alafi musnadi min tsarikin ja'ad abin usman qal marra bina anas ibn malik ke masjid bani salaba fa dhikra nahawu cewa anas dan malik ya wuce ta kusa da mu a masallacin bani salaba sai kuma ya kawo cewa bayan ya zo ya iske an yi sallah sai ya wuce da wani masallacin ya sa aka yi kiran sallah bayan an yi kiran sallah kuma aka yi kaba aka yi sallah jin malamai sun tattauna kan wannan asar inda imamun kayi ya kawo kuma tattaunawa mai yawa wanda kamar babu lokacin da za mu bayani dogo akan tattaunawar saboda faɗin da take da shi ko nan ibn hajar ya ci wajen shafi hudu yana tattauna matsalar kaga an kace za ka kawo da za ta cinye mana lokacin karatu amma ala ayi abin da ake so ka lura da shi ne wayannan bayan Allah magabata da suke idan sun rasa jami'i a masallacin farko su je wani su yana nuna maka mai falalar sallah jama'a kuma matsawa a riski sallar jami'in muna abu ne da yake da mahimmanci kwarai da tare da cewa idan ka zo masallaci ka iske ma'ana ka yi kirda don cewa za ka samu sallar jami'i sai kuma ka zo ka iske cewa har an riga an yi jam'i. kuma ka to cikin nutsuwa da abin da ake bukata duk mai tahowa masallaci akwai hadisi ingantacce a cikin sunan abi dawud da ya tabbatar da cewa za a baka lada kamar wanda ya zo cikin amma duk da haka nan bayan Allah su kuma suna matsawa cewa lalle mutum ya je samu jami'in matsawar ba lokaci ne kuri ba dukkan nasoshin sun nuna a cikin magabata a ce ana iya samun uzuri da zai hana mutum ya samu sallar jami'i a lokacin da farko tun daga shi har sahabi ana san malik ya samu kansa wata rana a irin wannan amma fa dan ka gane abin ba kamar mu ba yake faruwa su mutum ya rasa sallar jami'i a lokacin farko abin labari tun daga shi har ta tattauna magana an bai ji magana da abu ne wanda yake faruwa ramfan ba zai tsaya ma yana tattara shi ba kama kai wani kullum a ranar tabbalar jami'a a jami'a su wuce ta kai naka ba labari ba amma suna saboda yadda ake biyo samun jam'in mahimmanci har yi ya zama idan mutum ya rasa din sai a rike shi a matsayin hujja ga abin da ya yi na gaba da ya rike kansa a matsayin mai tamsallar jami'a a lokacin farko ba sannan abu na biyu yana nuna halaccin yin jami'i bayan jami'i na farko a masallaci da rafi kuma masallaci ga ana tsammalin ya sa ma ɗayin kiran sallah an gane kenan ba laifi ba da idan an samu an jami'i a lokacin farko wasu kuma suka sake zuwa su sake wani jami'i don samu falalar sallar jama'a sannan abu na uku halaccin kiran sallah na biyu saboda hadisin ya nuna cewa anas ya sa a yi kiran sallah tare da cewa idan su anas sun yi aiki da kiran sallah farko to wannan shi kuma dacewa saboda ai an san a cikin aikin magabata dama har ga wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ma ya nuna an zo an yi jam'i guda biyu a masallacin Madina inda hadisin yana cikin sunan Tirmidhi wani cikin sahabbai ya rasa sallar jami'i da ma'aikin sallallahu alaihi A ya zo ya tada tasa da na Allah sallallahu alaihi yana kallon su sai wani ma ya shigo a mutum saboda haka sai yake cewa me zai hana ka baiwa wannan dan uwa ka sadaka ma'ana ka haɗu da shi ku yi jami'in dan ka karfafi tasa yanzu kun samu ne jami'i mai ce ka fatsaye ku kiran sallah ku yi kama ku a kawai sai ce nuna ne sai hadisin da muka karanta a ƙarƙashin babu cewa abdullahi dan umar yake cewa manzala kana da amsa Allah ta tabbata a gare shi ya ce sallah a jama'a ta fi lada akan sallar mutum ɗaya da daraja ashirin da nawa da bakwai wanda ruwayar abdullahi dan umar ke wanda malaman hadisi kamar sun a farrada hadisin abdullahi dan umar cewa a nan da yake buhari shi kadai ne da yake da ruwa ya cewa da daraja 27 wanda za mu karanto dukkanin suna kamsu a cire ne ala hadisin abdullahi bin yusuf a kabarar lalai حدثنا ابن الهاد عن عبد Abdullahi بن قباب عن عبد سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث الجماعة تفضل صلاة الفجر ب 25 درجة عبد سعيد الخدري يسأل الله ثبت أغريج هنا سوى يا جماعة إلى أن الله ثبت أغريج هنا سوى صلى تجميع cikin jama'a ta fi falala sama da sallar mutum daya da daraja 25 in ga kasan wancan ne a yawa da daraja guda biyu za mu ji mai malamai suka tattauna ala haddathana musa bin isma'il ala haddathana abdul wahid ala haddathana al'amad ala sami da aba salih sami da aba hurairu da ya kul ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu rajul fi jama'a tud'af ala salatihi fi baiti wa fi suqihi 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضع فاصل الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا السلام لن يخط خطوة إلا رفع له بهذا الجسم وخط عنه بهذا بأسم فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في صلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في ثلاث من تصرف الصلاة Aba Salih yana cewa na ji Abu Huraira yana cewa ma'aikin kira da hannun Allah ƙara da a da shi ya ce talatin ranar jama'a tallar mutum a cikin jam'i su da fa ala salati fi baitihi wa fi suqi 25 daifan ana nunin kata sama da sallar da yayi a gidansa ko a rumfar kasuwarsa da ninkin daraja 25 idan albarka zuwa ko a shagon ka kai ta da tsalla kai kai kai ba ka ga jinnan ba ko a gida ka sallah kai kai kadai a daki to ninkin daraja wannan a gida daraja ɗaya ce amma a cikin jami ne daraja na ashirin da biyar sai ya ce wa zalika annahu idza tawadda a hasala da wudu wannan fa daraja ɗayan ma zai same ta ne idan ya yi alaula kuma ya kyautata alaular sun makara da ilil masjid oke ana maganar kai wancan wanda ya fita ya samu daraja 25 sannan ya sami bayan ya yi wannan alaular ya kyautata alaula sai ya fita zuwa masallaci da nufin mai la ya kwallo illa sala ba abin da ya fitar da shi ba sai ya yi nufin sallah sannan lam ya khutba khutwatan ba zai yi wani taku ba daidai da taku illa rafa'an lahu bi hadha da ba sai an ɗaga darajar ta da wannan taku wa khutba anhu bi hadha da kuma da wannan taku za a ainihin kankare masa ko a shafe masa kurakuransa yace fa idza salla lam tadal malaikatu tusalli alayhi in ya sallar kuma malaiku ba za su wuce ba sun ne masa addu'a dan maka gane addu'a aka ce ma da mutum sallallahu alaihi yana gurin sallar tasa ga abin da suke cewa Allahumma salli alaihi ya ubangiji kai salati gare shi Allahumma arhamu ya ubangiji ka ka ji kansa wala ya yazal ahadukum fi salatin man tadara salat ba shi sallallahu alaihi ba yake cewa ɗayan ku ba zai kushe ba yana cikin ladan sallah matsawar yana cikin jiran sallah kamar yanzu an yi magariba sai ka zauna a masallaci ka fara fita a mun hirarka ka zauna a cikin masallaci ba ko mai kake jira su sai dai da a sallar ko da saurara wannan darasin kake yi to kana nan a cikin wato falala da lada da za ka samu wato na jiran talla? wannan hadisi malamai sun tattauna a kan bambancin da yake tsakanin hadisin abu sa'id al-kudri da na abdullahi ibn umar din nan a inda imam tirmidhi ya ce mafi rinjaye sun ruwaito a cikin da biyar amma ibn hajar a cikin bidawar bari mujalladi na biyu shafi na ɗari da sittin da biyar a shafi na ɗari da sittin ya tattauna inda ya kawo ruwayoyi na sahabbai kamar a ruwayar abu sa'id al din da abin huraira da abdullahi dan mas'ud a kamar yadda imamu tsabara ya fitar sun kawo a daraja 27 din su ma kaga ba iya ruwayar abdullahi dan umar ce da mutuncin ruwaya kawai a cikin bukari ne ba za ka gani ba ta ibn umar amma in ka je wasu littattafan hadisin za ka iya samu a hadisan kuma ingantattu daga wasu sahabar sahabban da suka ruwaito bi shirai wa 20 daraja saboda aka abu ne mai mahimmanci a gurin almajiri ɗalibin ilimi kare ba da fatawa cewa ai hadisi kaza ya ba inda za ka same shi kaza sai in yana da bincike mai ƙari da ya tabbatar da magana da yake faɗa sai ya kara ɗin littattafan hadisi saboda haka in ba ka karanta irin wayan nan. shiro sai ka je ka yi magana a kan cewa ai nasti kaza sai a guri kaza yi kuma alhaji a kusa a wani gurin inda baka karanta ba sannan aka nan ya sun zo da lafazin darjatan ko zu'ifan ko juz'an ko salat duk abin da suke tafiya a kansa shine daraja nimin kata da aka dinga yi to ana nufin a wato daraja da ake biyo bawa ta ninkuwar ayyukan alherinsa ma'ana hasanarsa lokacin da ya samu wannan falalar ta samun sallah a cikin jami'in shi yasa bukhari ya kawo babun a cikin kitabul azan duk da sai kaga kamar hadisan da ake kawo wa kamar ba su da alaka da kiran sallah amma suna domin misali ya kawo hadisin da yake nuna cewa idan bawa ya zauna a cikin masallaci ya jira sallah tsakanin wata sallar da wata mala'iku za su yi masa salati za su yi masa kaza za su yi masa kaza kuma yana nan a cikin ladan sallah har a zo a yi wata sallah in dai yana gurin da ya sallah a wata ruwayar face sai in ya yi hadasi ko ya fita daga masallaci an gane to kafin kenan duk ana magana ne akan me in an yi kiran sallah ya ce sannan kuma in ya zauna ka kuma za a sake wani kiran sallar saboda ga babin yana da alaƙa da ne kitabul azan kamar yadda ya gana a sai babu ne gaba yana ganin babu na 31 babu fadar salatul fadar fi jama'atin kaji babu da zai maka bayanin fallar sallar alfijir ma'ana sallar asuba a cikin jami'i قال حدثنا عبد الايمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن الطيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل ثلاث الجميع ثلاث أحدكم وعده بخمس وعشرين جزءا وتستمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة فقعوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة قال حدثنا عمر بن حق قال حدثنا أعلي قال حدثنا العامش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي عبد الدرداء وهو مغضب فقلت يا آه، فقلت ما أخذ بقى قال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن زريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عجرا في السلام أبعدهم فأبعدهم مشيا آه ممشا والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم حجرا من الذي يصليه ثم ينام يكاو مقع حديثي دك عبد عبد سلمة بن عبد الرحمن دك أبو هريرة إلى سيوا ناجمة إلى أن الله تعالى بفتح عليه إلى سيوا تقدر صلاة الجميع صلاة أحدكم wato sallar jami'i a gane sallar da mutane suka gamayya suka yi shine jami'i ma'ana an haɗa an yi ta ta fi falala sama da sallar ɗayan kushi shi kadai shi ne wani da na da kamsin wa ashirin da juz'an da yanki yanki har ashirin da biyar wa tattabi mala'ikatul laili wa mala'ikatul nahar ana yin gamayya ta karɓar duki tsakanin mala'ikun da suka yi aikin rana da na dare fi salatul fajr a lokacin sallar ba, a nan za a yi sayan aiki wayannan da suka fara suna yi su tafi wanda za su zo jini sun zo za su karba daga wannan su kwana za a haɗu a nan za a karɓa aiki sun zai ya ƙura abu huraira sai abu huraira yake cewa faƙa'o ɗin shi'idu in kun gana ma karanta faɗin Allah ta'ala inna qur'ana al da kana mash'udan. sani cewa hudowar al-fajr a lokacin al-fajr din kana mash'udan ya kasance a fushi da ma'ana mala'iku suna faɗake, suna shaida wannan an gane Shi ne faɗin Allah ta'ala inna qur'ana al-fajr kana mash'udan. a suratul isra ayat a ah, duk ne za a sake tattauna magana a gaba amma idan kana son ƙarin bayani ibn hajar ya ɗan tattauna maganar a cikin gudanar bari mujalladi na biyu shafi na ɗari da sittin da takwas ya fassara wannan ayar da abin da malamai suka yi ƙarin bayani a kan, ya kawo asalin da abu horera da kuma irin yadda malamai suka ɗan tattauna ibn hajar ya yi bayani a kansu sannan ya kawo wannan magana ta shu'aib idda wa haddathana nafi'in an abdullahi bin umar qal tabdul hadha salam wa 20 daraja wajen ruwaya ruwayar abdullahi bin umar din da mun karanta da duk azumi kun iya gane ta an abdullahi bin umar qal tabdul hadha salam wa 20 daraja sai kuma hadisi mai lamba ta 550 da 650 cewa daga salim سمعت سالم قال سمعت أم الدرداء تقول سالم اجد سوى نادي أم الدرداء ثلاث سوى دخل علي عبد الدرداء عبد الدرداء ياتب منع وهو مقضب تكن فيجي هذا انت سنتيوتا تكن فيجي دائما وقل بما أغضبك أم الدرداء تيجي تمر أبو آه، الدرداء ليه باك أو فيها كتجي فيجي فقال سيت والله لا رزق إلى الله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا ni ne ban san wani abu don da al'ummar annan Muhammad yana nuna sahabbai da suka gabata na wani abu fashe suna yin sallah a cikin gani abin da ya faru ya ga mutane suna sallah a ɗaiɗaikun a madadin jami'i saboda haka abin ya ba shi mamaki da haushi shine ya zo yake fadar wannan cewa shi yanzu abin ya ba shi mamaki har abin ya lalace haka mutane suna sallah da bikun su saboda haka cikin fushi ya faɗi wannan wannan salim ɗin ba salim ɗan gina abdullahi bin umar bin salim ibn ja'ad ita kuma umar darda ɗin nan kamar yadda ibn hajar ya kawo taribin da cikin fadawul bayan nan mulku jabu ne ummu darda hiya subha at-tabi'iyya lil kubra dole sai kana karanta shuruf da ka fita daga dubi halka kana jin ummu darda nan sai ka dauka ummu darda sahabiya matar abu darda ko to akwai ummu darda karama ta ji ba sahabiya ba shi kuma salihin shi ba salihin gina abdullahi bin umar ba sai ba kala ma لأن الكبرى ماتت في حياة عن الدرزاء إذا قلنا ببر تالة سن على يور عن الدرزاء وعاشت في الصغرى بعده زمان طويل إذا كما قلما رسالة إذا من يميز أو بايا ما أفاتن أبو الدرزاء إذا من يميز وقد جزم أبو هاتم لأن صالح بن عبد الجاد لم يدرك أبو الدرداء شيخ أبو هاتم الرازي ياتي ما وأن سالم بن ابن جاد بما يدرك أبو الدرداء فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء أسوأ كما كما بيدرك أم الدرداء بالضبط نبدا من هذا هكذا كلام عليك وفسرها الكرماني هنا بصفات الكبرى imam karmani shi kuma a nata tarifin na umar darda din ya ce yi babbar aikin wa huwa khata'un da qawl Umar sanin ummul darda ce amma imam karmani ya samu kuskure ne wannan ba babbar ake faɗa ba kalmar ake faɗa alayi hadin abin da nake so mu kai gare shi mu gane wannan umar da za a ɗin karamar ce ba babbar hadisin da ya kawo kuma نعم يموتا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الناس اجرا في السنة ابعدهم فابعدهم ممشا في ولد يفوت علي لادا اتكن سلا شيني ولد يفوت النساء سنة سيكم شيكم ولد يفوت اين نساء كما يفوت لادا تانجر ممشا ولد يفوت دكتور الجن لا لا لا سنة تهو قال لادا saboda haka mai gida an nemi da masallaci ya fi makwacin masallaci lada na wata mai saboda saboda tafiyar yadda suke da lada sai ce wallazi yanda zarar sala hatta ya salliya ma a imam azum ajran min allazi yusalli sunna ina shi ma wanda yake zama ya jira sallah dan ya sallace ta tare da liman ya fi girman lada kan wanda yake tallata a gida kawai da cikin gida ya mutu an yi zana magana kawai yake zai da gida don ka tuwon zai sai ya yi talla ya yi shazza a cikin gida ya tafi da sarga nan ya tsora da shi ya zaka haɗa da wanda ya zo ya gida a masallaci ya talla a cikin jami'i sai lada da ba zai yi tsora ga wannan ba nan suna tabbatar da falalar wanda ya jira neman wato aka sallah da shi a masallaci don samun falalar jam'i ƙwarai ƙwarai da gaske abu ne mai mahimmancin gaske mutum ya dage ka samu jam'i ta hanyar jiran sallah a masallaci kada ya zama <clears throat> wato da kayi sallah ba ka da wani kuzuri na zuwa gani musamman tsakanin magarba da yantar da lokacin ba tsohon girki ni zan da sa'ada. awa daga kayi sallar magarba to in ka kirga awa to za ka gani Allah ya ta zama ba ta wuce nan ba me za ka awa ɗaya ka bada ita a lokacin ka ko karatun Qur'ani ko azkar ko ma dai me zaka in da sai ake a masallaci ka zauna ka jira ka jira har ai sallar isha kana na tafi gida saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan hadisin yana nuna sabbai sun fi kowa kwaɗayin yin sallah a cikin jama'a gaskiya saboda ka duba yadda suke matsawa su zauna a masallacin su jira manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya koma gida saboda uzurorin yau da gobe amma su suna masallacin da sai ayi sallar shan wata rana har su take ne har an ji an ga manzala cewa da yara da mata fa duk su ji gida suna da sannan ya ci tsoye tare da cewa suna da uzurorin amma sun yi mai hakuri kai kuma ga san ga masallaci kuma an kafa ba komai za ka kawai tilili da hira ta duniya za ka je ka zauna ka dai amma ba za ka iya jira ba Allah ya samu gani babu fadlan tahajir ila dhuhur shi ne ko babi na talatin da biyu falalar wato sammako a yi sallar azhar a yi ta da wuri a tahajir a yi ta da gajejin ranar قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له قال آه، ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب اللحن والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا للصام عليه ولو يعلمون ما في التعجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة وصل العتومة ولو خبوا فأنا بعد hadisai ne aka jero imam bukari da wasu wancan isnadin zai ya kawo wa'in isnadin nasa guda ɗaya ne akan hadisai da suke nan ƙasa guda uku nan a madadin ya kamar mai damar isnadin sai haddasa na kusai ba an malikin an sulai a kan kowane sulma kaza sai ya kawo maka wancan isnadin na saba kawai sai ya jero maka wa'in nan cewa abu huraira da Allah tafi da gare shi ya ce baina ma rajulin yanshi cewa zala kira da Allah ta tafi da gare shi ya ce baina ma rajulin yanshi bi tsariqin ya kasance wani mutum ya yi tafiya a wata hanya wanda da kusur shaukin sai sami ba na reshen kaya alaf tsare ya faɗo a kan hanya ba karrahu sai ya ɗauke shi ya yi nesa da shi ya kai can nesa an gane fa shakara Allahu lahu sai Allah madaukakin sarki ya gode ma shakara Allah ai rabbi bi fi'lihi wa qabbala minhu an gane Allah ta'ala ya yarda da wannan aikin da yi ya karba daga gare shi aka ibn hajar ya fassara wannan a wannan jimlar faka fara lahu sai Allah ta'ala kuma ya gafarta masa saboda daɗin wannan aikin da Allah ya kaga kenan ka ga abin da zai fitar da mutane kan hanya zai gaba da gai ka kawo da shi ko kana da biya da ko a tsaka kuma da kai burki ka tsaya ka ɗauke wani abin fitar wasan da ka da tafiya yana da lada masu ƙadar baka san inda gafara Allah ta'ala za su zo maka Allah ya yarda da kai ma sannan sai ya kawo jikin mai lamba ta ɗari shida da hamsin da uku ثم قال الشهداء خمسة shahidai guda biyar ne al-mafa'un shine wanda annoba ta kasu ana annoba gani, da Allah ta'ala ya ƙari sanadin sanadinta wal mafa'un da wanda ciwon suke ya kashi ciwon suke ya har yi masa sanadi wannan shahidi ne wal gharik haka nan wanda ruwa ya ci ya dinga ruwa iyo zai yi hanya ce me ya faru amma dai yau nan ya masa sarari wa sahibul hadam sai kuma wanda gini ya faɗo masa wanda gini ya faɗo masa a wannan babu malamai sun bude kofar sun kakkawo mutane da yawa musamman a irin wannan zamanin da abubuwa su kakkashe mutane a bagatattar fauran abu yanzu kwan samo ya maka sani mutum zai dan wannan irin su mota ta karo jirgin sama kuna ciki ya faro wani abu zai danne ka kamar kasa ka zai tona da sauran duk wanda suna shiga washayi fi sabilillah haka nan wanda ya je jihadi don ɗaukar kalmar Allah aka kalli a wannan wajen yana cikin shahidai shi dama wannan garanti shi wannan ma a hukunce hukuncen da ba kamar sauran da muka faɗa a baya ba shi ba a yi masa wato wanka irin yadda ake wa sauran mutane a cire shi ba mu sami wata wanka a yi waye a yi mana gaba ni ba a yi da kayan jin da ake yi shahidi ba a yi masa sauran tsawon yadda ake wa sauran jama'a wa ƙwari ma'aiki sallar sanar shi suka da cewa da mutane sun san abin da yake ciki na lada a kiran sallah da sauran farko sun malam yajidu illa an yi sayin da sahabu a ne ba su sami damar su kiran sallan nan ba ko ba su sami tsawon farko ba face har sai an yi ƙuri'a to da sun yi ƙuri'ar sun samu wannan damar sannan sai kawo hadisin ƙasa na ƙarshe ce walau ya alamu na mafi tahajir na saba kowai rai mahallin tahajir na babu ko fadar tahajir ilan zuwa da sun san abin da yake ciki na lada a yin sallah da wuri daga jirgin lana ta azar lastaba ko ilai da sun yi rigegge ne wani ta haka kada wani ya gani kiran sallah sha biyu da rabe sai kai wannan kuma bin ka'ida ne ga bakon sunna da ainihin yi sunna dole ta zame maka matsala kai ka ganin ta a matsayin bakwa me yasa ake wando ya zama bakon da an daina amma sunna ga hadisi ne kuma da kan kamar da yau in ji nan da duk hakkun da asidan in ka kama da dole ga Allah wa a ke tattauna ana kai rana to duk wata sunna da ta tsaka wani ya zo zai farfado da ita wallahi da an tattauna ba wai kan kiran sallah da wani aka fara ba ƙa'idar su kenan wannan addini ya fara ba uwa ba da sallah kuma fasi'ud gari zai koma matsayin ba kullum a matsayin ba eh kwatanta ma kamar addinin ma a ƙarshe yadda zai koma ka gaba inda ake farasusun nasa sai ganin da kudan makka da madina sai ya kwatanta yadda zai koma maka da madina yadda ka san macijiya da ta gama yawon kiwonta ta yi karama a abincinta ta ne ta koma ramin to haka na musulunci ne kuma iya maka da majiya duk duniya banda jirga da jira ba abin da za a ya kai kuma yanzu ma za ka gani haka a duk duniyar ina ne yake da ɗaurin gindin a tafiri da sunna kamar nan ɗin akwai to haka ne kuma haka mazali ya fara cikin tare da cewa akwai ganin da sun gumaka da madina yanzu ga sunan ba su ga biyawa saboda karancin mutanen wannan yanki amma addini a yi shi a aikace kai kanka in ka je ka kashe wurin mutanen wajen ka san addini ake kai tsaye su sai can sai can a can ne za ka je ka shiga zanwu a harami kai sadan in wani alif suna gangaren ya da ta kusa da kai kama hannun kai tsaga ya tsora a kan kirjin kai je wannan jiddin da saboda tsoron yana jiya maka tsoron shi'anci a ce kuma ɗan shi'a ya shigo masallacin harin kuma ya san a sunna ne babu inda aka ce a saki hannu a sallah in kaga mutum yana hannun ta yana sallah to ɗan shi'a a su a nan ma in kana yi ko yi kake da shi'anci ko kasiri ko fitina amma sunna duk a rike hannu a sa shi a kan ƙirji ba inda aka samu a ruwaya tabbatacciya daga maki sallallahu salama ana yin sallah salim ba ruwaya in wani zai maka wani fitsiri kawo dalil wallahi ba zai kawo in zai shekara mai kan yana bincike wallahi zai gama ba zai Sau saboda babu ruwaya amma jahilci in yi sarfini a gurin mutum duba abinda ba zai fada ba eh, sai ya fage sai maka surutu ba ita samun asara ko? babin da zai maka bayani akan wato neman lada da takun mutum zuwa masallaci shi kansa takun karka yi shi a kyauta baka sa rai kana neman lada a gudun Allah man sama ramadan imanin wasu saban haka wanzu Allah ya fara cikin hadisi haka ne to shi ma neman aikin ladan ma neman ladan a jagun Allah karka kai aikin lada ba tare da kana fatan samun lada ba sai ka yi shi ya tashi a banza duk aikin da aka kai an yi shi ana samun lada to in ka yi shi bisa neman yin nishaɗi to ya tashi a nishaɗi iya ladan ga iya nishaɗi da ka samu akwai misalai da yawa قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوش آه، آه، بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن عنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تعتسبون آثاركم وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن بن أيوب حدثني هميد عن أنس أن أن بني سلمة أرادوا أن يتحاولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال ألا تعتذبون آثاركم قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشي في الأرض لأرجلهم قد ما لم يقوم بأفضل هدى الله دلله أنا بن مالك أنا سيوا ما كثيرا أن الله كانت مدى أغليش شيئا يا أبو بني سلمة ألا تتصلون آثاركم yanzu ba za ku nemi lada ba da za ka ji yadda abin da ya jawo aka hakan ɗin mujahid ya fassara faɗin Allah ta'ala a cikin surat yasin aya ta goma sha biyu wa naqtubu ma mu wa asara za mu rubuta abin da suka gabatar na ayyuka hatta takunsu da suka yi yawon jawon daga nan zuwa can ko zuwa masallaci ko zuwa gidan giya ko zuwa caca ko zuwa kallon kwallo ko ma mai kai ka taka billahi da zai ya rubuta duk inda kai sai an rubuta yana nan wa naktub ma qaddamu wa atharahum mujahid aka yi bazara yake fadaha kar ka dauka ka taka ka je ka dawo ka je makaranta ka je idan duk abin da kai a'a yana nan duk inda kai sai rubuta ابن أبي مريم يجب أخبرنا يا ابن أيوب حدثني يوميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحاولوا عن منازلين بني سلمة قبيلة أجل المدينة إيه نبن سوى تاسو da gidajen su gaba ɗaya fa yanzu duk kariba min da da rasulun su dawo kusa da ma'aiki kira da insha Allah ya zubi da gare shi kila su sai da sun gidajen mun da unguwar da Allah yake zuni saboda ne fatan su zo kusa da shi in ka kalla a zahiri wani wasu mai kyau shi mutum na da yi da wadala amma birin su zo kusa don su ƙara dawowa kusa da sunna amma sai maza Allah dan ya ji a hankalin su da garin mutu wata falala sai ya ce da su ne fakari يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا المدينة sai manzo Allah kira da Allah Allah ta tabbata gare sai ya kyamaci cewa yo dandazo gaba sai ya dawo Madina mana cika unguwar da manzo Allah ya alhali can kuma koyi gaba wanda zai karanta da addini ba su habbai ba kaza ba kuma dai an daina samun lana sai ya ce musu ala ta a asarakum yanzu ba za ku nemi lada ba da takun ku kuke dama ku kan ɗin su. a sallah suke makara saboda haka mai zai hana su dawo da gidajen su kusa da manzo don su huda da wannan makara manufarsu mai kyau amma dai haƙuri su zauna a can su yi wa wata ku mai yawa na rasa damsu lada ya fi su dawo kusa da shi shi ɗan dafu ɗan kaɗan lada ɗan kaɗan su yi masallaci kawai abin da wasu su gyara halin su na makara mujahid ya fassara qutban asarun an yumsha bil ard da rajulin mutum ya taku da kafarsa zuwa ina zuwa musallaci mujahid din kamar yadda imam ibn hajar ya kawo nan fatahul bari ya kawo wa naqba ma qaddamu asaran al-qutan wa qad wasalahu عبد بن عبيد من أبي بن أبي نجير عنه قال في قوله تعالى ونكتب ما قدموا سورة ياسين على أعمالهم كما يدنا فعلا سوى أيكم وفي قوله وآثارهم قال خطارهم في إمام البخاري هي إشارة وأن اللفظ بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآية إمام البخاري يأتي دليل تكررنا آية shi ne abin da ya faru da bani ma sun zo sun kawo kuka zuwa gaba ake kira da an Allah ta'ala da mata shi muna sun da kuka da kai Ta Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar cewa ai muna rubuta abin da suka gabatar na ayyuka an da taku kaga taku da kuka kuka zo masallaci kar ku dauka abin zai ana rubuta sau da ku ku kuri ku ci gaba da zama a unguwannin ku ba komai Zamu kara ba fadal eh, isha fil jama'a talatin isha في الجماعة بجماعتنا لفعل الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا علي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثلاثا أفضل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو هبوا لقد حممت أنا عامر المعزلون في قيم ثم عامر رجلا يأمن الناس ثم آخذ شعلا من نار فأهرك على من لا يخرج إلى الصلاة بعد أم يجبون mun karanta wannan hadisin da wasu lafuzan da ba waɗannan ba da muka faɗa yanzu illa iya kan ji bukhari saboda ƙwarewar ta fuskar hadisi duk lafazin da ya tabbata manzo Allah ya yi magana da shi zai kan kawo shi a matsayin shaida sai rarraba maka inda zai ajiye maka hadisan hadisi ɗaya ne amma da lafazai daban-daban cewa yi da ya ya kara tabbata a gare shi ya ce ma'aikin kira da amince Allah kara tabbata a gare shi ya ce laifin salatin a kala al munafiqin min al fajr wani ba wata sallah da tafi nauyi akan munafikai saboda sallah su ba da sallah shi an gane kaga kenan abin da ake ce cewa duk sauran sallolin masu da nauyi akan munafikai suna da wahala amma wanda suka fi nauyi da shi munafiki duk inda aka ce lokacin sallah yayi zai tashi da misala zai tashi fadin Allah ta'ala wala ya'tuna salata illa hum min sala cikin surat at-tauba ka je ka karanta ba sa zuwa wa sallah ba sai cikin kasala saboda haka yana daga cikin alamomin nafaka da munafinci in ka ga an yi sallah kana kallanta shi ko da su ba kai lile in an yi salati mata ce ko kuma na ji an yi ikama ko a masallaci kaza ne a yi san da sun da na kaza ana riga tashi bilin na kaza sun tashi na tashi wallahi alamun munafunci kuma munafuncin nan madaki madaki tun gana karamin in ka sake sai babban ya zo ya mame saboda karka yadda a yi shirin sallah zuma kai ka jan bayani ko kuma sallar isha ta zo kullum kake na aran sallar jami'i to munafunci ne kai قطعت هو زكنا هذا الدين بقى إيه انت كذب ان ذلك انزو انت باقي من الدين كل ما جرت الله الزباه يا زلمه هو كحديث كي بقى صاحب جل الزباه والله لا تنسى من الدين دي من كنت فكر من قبل ده قبل بقى كل زل الزباه زل إنشاء، بقى سلام ام ادين جوي فاقول مثلا ma'aikin sallallahu alaihi yana cewa walau ya na ma fi yi ma da atahu ma wa habun da sun san alherin da yake cikin zuzuwan nan guda biyu da sun zo musu ko da da lalafin duk abin da ka ce a zo shi da lalafin saboda gazawa ta kai gazawa ka kafa ina saboda rashin lafiya ko saboda ciwon kafa ko saboda kaza amma in duk tafiya da kafa ta gagara ta zo da lalafin ai ka san yana da muhimmanci sai ce laƙada hannun da an amuran ma'azalon fi'in na himmata da in umarci ladani da ya tare sallah sun ma'amuran rajulan ya ummin nasu sannan umarci wasu wani a cikin mutane ya tada sallah a yadda umarci mutane ke nan bai ke faɗa cewa ya umarci ladani ya ikama ya sa wani cikin sabai ya limanci shi kuma ya yi ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يقول إلى الثلاث بعد سننكم ومرجوز تارك إذا جوا أكون كوجا وقول جدا تجمعون تفكي تفكي واسلا duk abin da kaji mazala ya fita ta haka yana cewa zai kone gidan wani saboda muhimmancinsa kai kasan wannan abin muhimmancinsa ba na wasa mai ma'aiki ba a san shi da ƙuntatawa ba a san shi da zafafawa ba ba a san shi da wani abu wanda zai nuna wato tsanani a kan al'umma ba amma a kan sallah don kar mutane su kauce su zama munafikai yi yake faɗa irin wannan maganganu masu nauyi haka wadda haka sallar Jami sallah ce muhimmiya kwarai da gaske mu kala wannan babin ya zama shi ne babin da za mu kwana a kansa babu fitnan fama ko fahima jama'atu in mutum biyu da abin da ya taɓa su su ma jinki kaga sallar jami'i ta fara daga mutum kaga ɗaya ba zan yi ba inda ka kai ga sani neman kama kaman ka to in kai kaɗai ne kai sallah Allah kai ba ba nan yi ba umirin da za ka samu guda ɗaya shine kai limami ka zo kai kiran sallah masallaci da lokaci ya har yana ya fita ka jira mutane sallah kai kai to a lokacin ma ka zama jin قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي عن ابي كلابه عن مالك بن الويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فعذلا وقيما ثم لأمكما أخبركم mun karanta wannan hadisin shi ma can a baya haka ne ba a cikin sallar matafiya babin da ya magana akan sallar matafiya malik bin wayar sahabin manzan Allah ne daga mai shi kira da Allah ta Allah ta a garin jiya in lokacin sallah yana gaya wa nan matafiyan su ko ba azina ku kiran sallah ba ce wani su su biyu kowa sai yi da ba abinda ake nufi ɗaya ya wuce ɗaya Ko ta ƙara, sun وقيما amma kuma a يؤمكما أكبركم sai babban cikinku ya muku limanci a cikin kuku biyu ɗaya ya zama imamu ɗaya zama liman shi ne mahallin shayi sun yi amma kuma a kubar kuma ko isna ba ma ba ba ma ba ma da ma ko mahallin shayi mutum biyu da abin da yake saman su su ma jam'i ne ina ganin ba ma kala ba saboda babin da yake gaba yana da fati kwarai da gaske a in mun shige shi zai ɗauke mu lokaci kafin mu gama kuma lokaci zai rike mu kuma dama dai gashi yau ne ranar dawowa da farko lallaba ya kan azumi mu danyi abin da ya samu ka. Da assalamu alaikum wa rahmatullah. Ita amadadin ɗalibai masu sauraron karatu muna maka gajiya da kuma fatan alkhairi game da ci gaba da Allah ya ba ko kuma mu ce sabon aiki kake roƙon Allah ya ba da ikon sauke nauyi da aka ɗora musu amin kuskuren da ya faru ko zai faru nan gaba Allah ya yafe maka ya kuma musanya shi da sakamako mai amfani sannan kuma muna bukatar malam idan zai yiwu ya dan yi mana bayani game da wasu abubuwa da ya gani cikin wannan aiki nasa wanda zai kare mu kuma amfana assalamu alaikum wa rahmatullah tambayoyi hadisin da abu dauda ya rawaito cewa bilal yana yin ikama yayin da yake kalqama da sala annabi sai yake aqama halla ko wa adama shin ya inganta wannan hadisin to a shuruh na abi dawud kamar sa'ul ma'bud da sauran littattafan hadisi su ne kamata ko kuma ga duba sayi a bai dawo na imam al-albani rahimahullah shi imamu al ya tace dukkanin kutubus sita tare nan ya bi jirgin su dama bukari da musulun ba aiki a kansu sauran guda hudun da ake da tattauna a kansu gaba ɗaya sai da ya ware ya yi sayi a bidawo da ya sa'ifu a bidawo dawud ya yi turmuji da sa'ifin turmuji ibn majah ya wari imam nasa'i littafin sa sunan nasa'i shi ma yawa ne da sai zo zai duk suna nan a mujallalar an yi su in ga ma in iya ta yi kake bukata a cikin wayan nan daban to shi za ka yi in da ibi kake bukata ka sani saboda gujewa aiki da zaifin hadisi shi za ka ne ba za ka gane hadisi ya inganta ba sai in ka samu sanadin da aka kawo shi a nan iya matanin hadisin kawai a kawo ba kawo sanadin ba a cikin sanadi ne ko lafazi wani lokaci ake gane lafazin nan ba zai taɓa yi manzo Allah ya fari ko kuma a cikin isnadi malaman a hadisi sun san cikin isnadi waye in an same shi hadisi yake da matsala to da haka in yana cikin sanadin sai a wannan hadisin alamar tambaya sai a tattauna a kansa amma nan ba za mu iya gane yawa saboda ba su ne al-mu'azzim amlaku bil azan wal imam amlaku wannan bai inganta ba cewa mai kiran sallah shi ya mallaki kiran sallah liman kuma shi ya mallaki yin iqama shin haka ne kuwa wannan ba haka bane kai tsaye ba haka bane akwai irin sa cikin bulugul maram a cewa wanda ya kiran sallah shi zai ikama shi ma bai inganta ba sau da wannan ba mai inganta wadda kuma tambaya da aka yi ma a ƙarshen addu'a abinda zai iya cewa shi ne shi dai ko kowanne musulmi na ƙwarai ɗan hindu na ce musulmi na ƙwarai kaga akwai magana akwai wanda yana cikin musulmi amma ga musulmi ne ba wanda da hannun kuma da umarni da kyakkyawa yana eh, dai zaune wannan gaskiya musulunci sai da matsala Allah wanda gudun sarki yana faɗa a cikin littafin sa mai tsarki cewa kuntum khara ummatan wa qawlan na nas ta'muruna bil wajen wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah cewa kun kasance mafi alherin al'umma da aka fitar a bayan ƙasa dalilin shi ne ta amuruna bil ma'ruf wa hauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummuna kuma imani da Allah to wannan al'ummar bambancin da al'ummun baya wanda suka rigage da tun daga kan annabin Nuhu farkon manzo duk annabin da ya tafi ya tafi da da'awarsa ba shi da sahabbai da za su ci gaba da tsorawa a kan abin da ya bari saboda ba ba da dama ba duk annabawa ka suke duk tare da cewa annabawa sun rayu a garin duka mabambanta wancan yana wannan gari wannan yana wannan gari kuma a zamani ɗaya kuma da awar tauhidi tana na kowane gari amma ba a yadda kai annabin wannan garin ka tsallaka garin wancan kai da awa ba ka bar shi da awarsa ila akwai dalilin da ya sa aka sankarwa al'ummar ta wannan annabi misali annabin hana luwaɗi da annabin arkumai an gani da annabin ibrahim da annabin musa duk zangunan ɗan taƙaitacce kuma wasu sun haɗu da wasu misali annabin ibrahim da annabin lord lokaci guda suka rai, amma kowa garin da da'awar annabin ibrahim a garin su daban take da ta annaba zo a garin su kuma duk da suke kira amma akwai wani nau'in sako da aka kalla aka turo annabin wannan garin da na wancan garin ko wanne da wanda kuma kowa ya nemi da aikin amma ka tsaya iya koshin din da aka ba annabin kuma kuma annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka turo mana shi sai aka turo shi gaba ɗaya zuwa ga mutane da duniya da universe ba a waye wani aka ce ban da su to shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da'awarsa ba a yarda da tsaya da kansa yake faɗa a cikin hadisi cewa al'ulama Warsatun anbiya malamai magada annabawa yana nufin ya kira jam'i na an biya ba don yana nufin cewa a wannan zamanin da annabawa da yawa an gane yana nufin da'awar annabawa tun da kan annabi nuhu da ce kwaya ɗaya tak a tabbatar da tarbiyya sauran abubuwan ƙannan wannan ne duk sun shiga ƙarƙashin umbrella na ne. kuma mutum baya kada da Allah ina ma lokacin da ka ɓata lokaci ka biya mana sallar da sauransu bai ma kuma da irin musulun jewa ballan ta fara tattaunawa da shi ya tsalla ya kare kaza ya sai ya karɓi musulunci duk to su kuma da sai yake su annabawa ba abin da suka gadar sai ilimi ya ba dan bayyana saboda haka su kuma malamai na wannan zamanin sun gaji wannan ilimin annabawan baya littafin ɗaya ne daga annabin ya dabi littafin ya gama aiki da sai na ba dan bayyana shi kuma wannan zamanin nan babban littafin mu shi ne alkurani amma manzan Allah ya ce an saukar min da alkurani da kuma wani abu kusan kafin shi ne ne sunna to wannan sunna a kanta kuma duk malamin cikin rubutun rubuce aka samar da littafai da waɗancan zamanin da aka sanar annabawan baya ba da irin idan ka kawo ya zuwa yana tukar ilimin littattafai to tsagwarar jahilci ya tabbata kan ƙura'arin ma zuwa zuwa fahimta da ya fahimci ƙura'ani bai faɗa da ilimin littattafai na hadisi da fikihu da kaza da kaza da to duk wannan kuma zai yiwu ba ba za ka yi aiki da wannan ilimin ba sai da malamai su su malamai kaga kenan su ne fitila a wannan zamanin da su gaba da haskawa mutane ne addini yake so ya karanta to idan ka san wannan kuma za ka yi da'awa yanzu aikin ka ne ka ga kyakkyawan aiki za a yi ka taya yi ka ba da shawara ka yi wa'azi ka kira zuwa gare shi in ka ga mummuna kai ne ka hana idan aka samu wani shi kuma Allah ya ba shi ƙarin dama har zai sa kaki don Eh, ya umarni da kyakkyawan aiki ko ya hani da mummuna to karin falalaci a akan wancan amma baya nuna shi kuma wani da bai da kaji kuma zai rungu ya hannu don wancan yana yi shi ya lam na ba damu yadda kai ma da ba Allah bai zaka wannan damar ba kana nan a matsayinka na mai umarni da kyakkyawan aiki da hannu da mummuna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace da wani sahabi ya sadaka da dan abin da yake da eh, yake so sai wani ake mai fito ya rasu an ba shi da shi ba abin da zai sadakar da shi sai da Allah ya ce cewa bai zai hana ya umarni da kyawai hannun ne da mummuna yana nan a madadin sadakar da ya rasa kuɗin da zai yi mai yin aiki ko kuma umarni da kyawun da hannun da mummuna da sadaka haka wasu gungun ta sahabbai suka zo suka samu mazara da salama suka ce ba za a halar da so mil ujur masu kudin cikin mutum tafi da lada na kama da sarri wa na kama da sun wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim suna sallah kamar yadda muke sai azumi kamar yadda muke azumi amma ƙarshe za ka ga sun sadaka da abin da ya yi rara a cikin dukiyarsu mu kuma mu sai manzo Allah ya ce yanzu Allah ta'ala bai sanya muku madadi ba na abin da za ku yi sadaka da shi yana jero cewa tajbi sadaka ne talibi sadaka ne talibi sadaka ne sai ya zo harkar al'amur bil ma'ruf sadaka wannan ya an kuka sadaka aka raba su ma gidan aka ce shi kar da umarni da ya aiki sadaka an da mummuna sadaka shi ne ake da yanzu ba ka saboda haka idan ka samu kanka a wannan aikin abin da wanda za ka yi a shi ne ka nemi lada da aiki karka ɗauke shi hanyar kawai neman kuɗi dama ce Allah ya baka dama ka samu yanzu kana ƙarƙashin hukuma in ka zo zaka fito na fito da mai laifi kana da kwaba daga gwamnati in ka zo zaka ka umarni da kyakkyawan aiki aka samu wasu suka yi fito na fito da hana wannan abu to kana da kwaba a madadin da kana farin kaya Sau da haka kaga ƙarin da wace da haka this experience na daga abin da a ɗan wannan lokacin da fahimta shi ne wannan aiki aiki ne da kowa yana da rawar takawa a cikin ba iya ɗin yi zuwa su zuwa ba ya danganta da yadda ka fahimce shi a inda duk kake za ka yi jiwa domin al'umma ta cika da buƙatar a umarta da daji aiki mai kyau da kuma hana ta mummuna kullum a cikin wannan halin sai ka shiga cikin harkar ma za ka daɗa gani mutane suna nan da yayin in ka ji laifuffuka sai kai yi sai kai mutane in ka ga faɓo da mutane suke yi kuma sun yi kunnen washehu a kan saƙon ba da ya shafi su kuma an yi shu lafi kai mai a garin nan zan bari misali wannan cikin ana cikin zama ba a kama aka samu wani mutum yana zuwa wa matar aure yana da lafi hatta kai ya ɗauki da amince ɗinsa na a taɓa ya tafi wani guri ke manta da ita tana da auren wasu da amma da auren ki kuma aka kama aka kai su wurin yan yuza abinda zai baka mamaki da takaici da baki jiki da mijinta ya zo yana kilimin damejin da aka saboda sun faɗo hannun yuza cewa yana neman haƙƙi don me za a yi masa za a yi masa aka ce to a jiya kai ta asibiti a yi gwaji a yi waye a yi waye ba ta da ciki ba ta da hiv ba ta da kaza da kaza duk a jiya a yi wannan a kashe kuɗi sun zuwa ta ɗau nauyi ya kai Muhallin shayar ɗin da ta gane da da cikin matsala da jahilci ne ƙarfi shi yanzu da hisba aka ce ba ba ita za ta ɗau nauyi ta biya wannan aiki sai ya fi shi zai ta ya biyar duk aka kashe kuɗi aka kamo a ƙarshe abin da yake cewa wannan mai laifi da aka kamo kawai ki yi sulhu ya biya tsin da ya kashe a gyara masa wato matsalarsa da matarsa su kuma su cigaba gaba da zama a yi gudu da zancen Thank you. wannan bakin baccin da gajiyar zuwa da gani an yi an yi sai na daga ciki na dage na ƙidan su sai na biya ya abin to abin da ya sa na kawo muku wannan a matsayin misali suna da cikin irin wannan ku gane mutane suna cikin jahilci jahilcin su ya yi kauri ya wuce da duk kuke tsammani ba da karka kan kawai dan abin da ka sani kaɗan ne Ka yi kai ba bakin ka kabar ƙwayar unguwarku abokanka da mutanen gari yi tsit ka daina magana wallahi tallahi tallahi ya ka ɗan ilimin nan da ka samu wajibin ka ne kai da awa shi haka ka'ida take ai kun karanta usulul salasa na ibn abdul haq daga yin ba badan ilimi sai sai aiki da shi sai sai da awa zuwa gari ita ce ka'ida ahlus sunna wal jama'a inda kana jin wannan da'irar to aikin da yake kanka kenan kar ka zauna ka zuwa mutane in an yi sabo an kasa tara dini kai bum wallahi har kai kun san dai jin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na mutane karaji ne da masu sani a cikin jirgin ruwa dai ne da jirgin ruwa ba a iya ɗiban ruwa daga saman benin sai an sako ƙasa ba ga wani saboda haka ana ta zaune a cikin jirgin ruwa yana tafiya sai ƴan ƙasar suka ba da shawara in sama ga suka fara shawara cewa mu da abu da 'yan sama da suka damu da zirga-zirgar nan in za a zo za su ɗabi ruwa a kaza a kaza a fasa jirgin nan ba kawai ruwan ne kullum mana kawai abuja kowa ma ya to amma an fasa jirgin ba duk halaka ba to haka kake a cikin mutane in kai shuru mutane kamar su suna ta yin sabo in duka halaka karka ɗauka halaka ya su kaɗai za ta shaba wallahi halaka haddak ka yi gugu ana sabo in Allah ya tashi jarabtar al'ummar da wannan bala'in kuma a ce su kadai abin zai shafa ban da kai Allah ba haka bane in an ƙin ruwan sama ko an yi shi ambaliya eh, ya yi yawa saboda sabon ne don Allah ya gidajen masu sabon da don har kai kuma ki da shirin da kai ne ta jawo tsada ka karku ɗauka aikin hizba wani iya malaman hizba ne kuskuren bayan da Allah ya mu gani saboda haka a takaice wannan shi da iya kalmomin da zan amfani da su abinda na faɗa da daidai Allah mara kujin sarki ya bamu lada wannan muku kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum